gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Tare da ni Daula Salim. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Inda a yau ma bakwai ga watan Maris na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan ciwon sankarau. yan malatin da aka samu a gani a wannan lokaci aka bincike a gare su an ga ciwon nasu yana da alaka da ciwon dan sankarau. kun san kwanan nan ne aka samu barkewar cutar sankarau a wasu yankunan jamhuriyar Nijar inda mutane shida suka mutu sanadiyar wannan cuta. Bayan nan ma gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shiri na yi wa kimanin yara miliyan shida allurar rigakafin cutar don haka ne yau za mu gayyato likita domin ya kara mana haske akan cutar sankarau da hanyoyin da za mu bi mu kare kai daga wannan cuta. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin jama'ar jamhuriyar Nijar akan wannan cutar sannan ku kanku masu saurare za mu buɗe maku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan cutar sankarau. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce shin ko kun san illolin da ke tattare da cutar sankarau ga kuma yadda kuka amsa mana. To Zara ga wanda ya fara amsa mana na farko Abubakar Kawo Girgir inda yake cewa eto eh babu shakka mun san kaɗan daga cikin illolin wannan cutar ta sankarau. To da farko dai muna da farko wannan cuta ce wadda ba kowane lokaci take zuwa ba. Sai Shehu Adamu Rijau inda ya ce cuta ce da ke sankare mutum. wanda kuma idan ba a yi sa'a ba kwana ya kare sai dai mutum ya farka ya gan shi a lahira kawai <laughs> allah ya kare saboda haka jama'a ya kamata mu guje wa zama cikin cunkoso ko kwanciya cikin ɗaki a wannan lokaci na yanayi na zafi domin dai an ce rigakafi ya fi magani haka yake kam sai u husaini da shafi'u husaini inda suka ce salam yau da gobe fatan alkhairi gare ku hakika cutar sankarau cuta ce mai haifar da illoli da dama sai dai kawai mu yi addu'a allah ubangiji ya mana katangan karfe da ita sai abubakar kurum tsurutawa allah ya sa na faɗa daidai daga jihar Kano inda ya ce ni zara wannan kurumtawan dan garinku ku ne faɗan Kano ne <laughs> ka <laughs> haka ne <laughs> eh, inda ya ce ni kan ban san komai akan wannan cuta ba amma muna tare da akwatin rediyon ku rediyon mu domin jin bayani daga likita to sai usman kasim kiringim na arewa dan jihar da mazaunin kasar libya inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya ni ban san illolin da ke tattare da cutar sankarau ba amma ina gab da akwatin rediyo na domin in ji bakin likita da kuka gayyato To sai Saminu maimai tafawa balewa. Inda ya ce salam yau da gobe muna dai tare da ku domin jin illolin da yake tattare da shi. Mun gode VOA Hausa. To sai baban gida Aliyu Rijau inda yake cewa babbar illar sankarau ɗaya daga cikinsu akwai sauran kai mutum kabari tauba. <laughs> <laughs> sai daga Umar Tijjani Yusufari inda ya ce hakika sankarau wata muguwar cuta ce wacce take sankarar da mutum musamman idan zafi ya yi masa illa boa hausa nima buƙatar ƙarin haske daga bakin masana to sai abdullahi abdullahi mai dasa inda yake cewa salam yau da gobe don allah muna son masana su gaya mana menene illar cutar sankarau ku tashi lafiya To insha Allahu likita na nan tafi zai mana bayani dukkan mu za mu karu akan wannan cutar. Sai daga Adam Aliyu Taylor daga Gurum jihar Filato. Inda ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya ban san wannan cutar ba domin a yankin da nake rayuwa wato gurum hausawan jos ciwon baya tasiri ba baya tasiri hasali ma ni ban taɓa yin rayuwa da wanda ya kamu da wannan cuta ba allah ya warkar da waɗanda suke fama da wannan cuta waɗanda kuma ba su kamu ba allah ya kare su ya kawo mana ƙarshen ta amin to amin sama amin sai suleiman adamu tandarin patiscom inda yake cewa salam yau da gobe ikon allah Hakika cutar sankara wata babbar cuta ce wadda ke sauran hallaka mutum har lahira sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya raba mu da wannan cuta a tashi lafiya yau da gobe. Sai bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi Najeriya inda ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. gaskiya cutar sankarau ko kuma kyanda tana tattare da illoli ga lafiyar dan adam musamman a wannan lokaci da muke ciki na yanayi na zafi Allah ya yi mana katanga karfe da duk wata cuta amin. To sai Shamsuddin Ya'u inda yake cewa salam yau da gobe. Gaskiya cutar sankarau cuta ce mai matukar tayar da hankali saboda tana saurin illanta dan adam ko ma ya rasa rayuwarsa nan take saboda yanayin zafi da muke ciki sannan yawancinmu ba mu magance irin wannan sai ka ga mutum duk ya mutu. sai ka ga mutum ya mutu ina nufin yin maybe ila yana nufin ba a samun maganin ta ko to haka to sai daga isiyaku hamza gogori kano buharist inda ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe babbar illa cutar sankarau ita ce mutuwa tofa <laughs> To sai Jamilu Musa sabon layi da Yusuf dan cuwa cuwa ko riga to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda suke cewa yau da gobe. Da farko dai ne mutumin ƙauye ne babban illan da na sani akan cutar sankarau ita ce kisa da fatan likitoci za su wayar mana da kai domin mu je mu ji miye wannan cuta da kuma sanin maganin shi. sai mutaka mtk shawu takai da yawale sani takai da dogara kadora digaga dan fulani warji daga nan jihar kano inda suka ce tabbas cutar sankarau na da tasiri musamman a guraren da suke da karancin wadataccen iska sun fi barazanar kamuwa da cutar sankarau To sai Hassan Muhammad Binanci inda yake cewa ya kamata a tuntuɓi likitoci domin ƙarin bayani sai dai cutar a tawa fahimta ita ce cutar na kassara wasu daga cikin sassan ɗan adam idan har wanda ya haɗu da wannan cutar ya warke. sai ummi matar IKD Fataskum. inda ta ce ba shakka cutar sankarau tana da ɗumbin illoli babbar illa kuwa takan iya kisa sannan abin da yake kawo wannan cuta kuwa shine kwanciya a matsatsen ɗaki ko da kuwa ba wajen iska illa ya kamata mu kiyaye to haka ne kam a rufe daki in ba iskan nan ana buɗe a samu iska likita dai zai mana ƙarin bayani sai alhaji kabiru highlanders inda yake cewa allah ya raba jama'a da wannan cuta ta sankara ku tashi lafiya masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe gaskiya kuna ƙoƙari to mun gode to mun gode to mun gode To yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Sule Mummuni Barma da ra'ayoyin jama'ar jamhuriyar Nijar akan cutar sankarau. Sunana Alhaji Ibrahim mahaye kekuna. To ita wannan shashar abu ta mai taimako tun da kama an ce rigaki na an ka ce rigaki ko ya yi magani. in ka ce wanga rigaki ne ya haika sai lokacin da abin ya faru ne ka ce ka ne magani shi a'a amma in kai in kai nema kai samu rigaki kaga ko abin zai zo ko ya zo ba zai zo da ƙarfi ba zai zo a hankali da zuwa sa nan na likitocin za a samu su abin amma in ya zama to an ce sai abu ya kai mutum kwance yana ce a ta ne maganin shi walla akwai matsala ita gwamnati ya kamata ita ta sa taimakon ta ciki ko da gwamnati baki tana iyaka na ta kokari na ita gwamnati dole dole ta kwalitar da kowa da kowa na ta na ba a cewa yaro shi kadai na ga milati a'a milati na kowa da kowa na ba ɗebe kowa ba ba ɗebe tsoho ba ba ɗebe yaro ba tsarin da aka hudo da shi a bana shine mutane su da likitoci a can asibitoci ko kuma gidajen masu unguwa da dai wuraren da aka tabbata na taron jama'a ne maimakon da yadda su jami'an kiwon lafiya ke yi suna zagaye wuri-wuri kowane an kai cikin su don mai na turka galla akwai makaranta makaranta kamata ita ma makaranta makaranta kowar su duk abin da zai faruwa irin wannan makaranta ne na aka tun da yawancin yara a nan ya mai bace da wani waje ba duk yawancin su makaranta na daga makarantar boko wani wuri akwai islamiyya ya kake gani eh, irin wannan kamfe za ta taimaka a kawo karshen ita wannan cuta ta sankarau kamar yadda ga an kare da wasu cututtuka makamantanta a can baya eh to kware ko tana iya ana iya ka saukin ta tunda sauki daga hannun Allah ke wace irin shawara kake baiwa waɗanda ke ɗari ɗarin ba da yaran su a musu irin waɗannan shawara na rigakafi eh, to ni dai na yi goyi bayan duk abin da zamanto an ga ce gashi na rigaki ne kakkace ma yaron ka bashi ya kamata ka kai sa sun ce mutuwar yawa kaka ya mutuwa ne abu na jima'a ne ba ka ka keɓe na a ni ban yadda ba a ai na ka ba hai kowa bane kowa na son dan shi kuma hausa sun ce kaza na son ɗanta ta taka shi tana cikin so ne na sosai a masa ta take shi ba da matar shi bane ya kamata ko mu kiyaye da wannan kakkacewa a ni yanzu dan kadiyan mu kasu aihuna wannan da shi a bar mu Allah a kayan shi suna na dai Khadijatu Adamu ana ma ana ce mini mai riga. Shaushawan nan ni wadda nika so inda da gani na wadda nika so ko an yi mai yara in akwai saura mu ma mu manya a muna da ciwon nan ba karamin yara ya ka kama ka ba har manya yana ga kama don shi na inda akwai saura a taimaka ma muna gwamnati ya kara tausayin mu da kokarin da yake gayi ya kara ga kokarin nan allah yin mutane albarka allah musu albarka su kara muna ga shaushama mu ma manya mu samu tunda ba mutum duka ne adda kudin sayan wadansu magani ba kuna ganin shi rigakafin zai iya yin wani tasiri ne wajen kare jama'a daga cututtuka irin su sankarau sankarau lalle yana gai mu mutane yana ga masa mutane yanzu daga bayan ga to in ana ga shi da dama shi ko yana yi kamar na dusa shi ko zuwa zuwa gaba yana bacewa daina wani kira gare ku zuwa ga hukumomi to hukumomi dai abinda na kara hodi dai su kara taimaka muna tunda talaka talaka ne ni alhaji bubakar musa an kasuwa ni na yi holin cikin da an ka ce ayi wannan aiki allah ba da sa'a sannan kuma ya kamata kamar wadda an ka saba yin nan can da kamar ga waje sai a hiddo su soto ga wuri su zamna in an kawa mutum guda mutum biyu sai ga in ka ta yi sai ga ka ce ai suna nan wuri kaza sai a rugo da gudu nan da nan nan da nan sai ga ango wannan duka ta samu wannan aikin amma in an ce sai an yi kamar likita akwai aiki don waɗansu suna so amma ta nan gare su wani aiki ne amma in ka ce gashi nan kusa kusa na ba su jin damuwa su ɗauka su ruga su tai ai musu ni ina gani yi haka nan alhamdulillah shawar za ta iya baiwa yara kariya ta kare su daga ita wannan cuta ta sankarau muna jin lakutan ne sun ce in dai an ka yi shi to lalle alhamdulillah yaron duk an karga an kai ma shi wannan abin Allah ya raba shi da shi kenan kotun da Allah ya raba shi da shi kai kana da yaro ka rike yaron ka baka kai an kai mishi ba shin ya dace ni a wurina bai dace ba in dai mutum yana da shi an ka ce ana yi to ka kai ai mishi don tsaron lahiya yana da amfani ga jiki insha Allah kwanaki bakwai ne za a shafe ana yin wannan ya kake gani za su isa kuwa a ce an gama yi wa yaran nan eh, sama da miliyan shida eh, shaushawa akwai wuya nijar tana da yawa kuma bayan tana da yawa tana da jama'a da yawa da yawa kenan ku tana da jama'a da yawa in an ce ana yin wannan cikin sati guda a kare waɗansu ba su samu a tabbata waɗansu ba su samu su daidai ba su ƙara ƴan kwanuka ko da aka yi kwana goma ko a huce kwana goma saboda wani waje in ba ta yi ba ba ta hawa za su yi ba kenan ko in ba su to ba har ka ba ta yi ba dan an wa wanga ba wa wanga ba har yanzu wanga da bayi ma ba yana nan kenan ba tsere ba kenan kuma in ya kamu har yanzu yaran da suke zanne ta da shi suna iya doka gare shi ni ina tamanin haka nan nan iya eh, malam salisu bai so ba aka ce aka tsira daga yaro shekara ɗaya zuwa bakwai tunda ni yanzu a unguwata na ga an ce ta kashe yaro mai shekara goma sha hudu in so ka ce a tsaye da kaga kenan ko abin ya kamata a ce kowa da kowa ne tunda mai nanji kitan ita wannan sankarau ba ga yaro ba kadai take tsaya na so ta a kai halmanya duka a yi in ana yi eh, kuma abin nasu kamar yadda suke dauka baya isa ni yanzu unguwa ta na ji a wai ne ana yi amma ni halin zubin gani ba ina da halin da ba a musu ba eh gaskiya bai gurin bai ishe su ba akwai sauran aiki halin su ana zuwa ne wuraren da aka keɓe al misali asibitoci ko gidan mai unguwa ko gidan mai gari ya kake kallon wannan tsari a tsari wannan bai yi ba haka nan eh, makarantu makarantu ya kamata su fara zuwa su rinka zuwa nan ma a ce kowace makaranta an ajiye masu yinta tun nan yara sun yawa makarantu kuma a nan makarantu aka zo kasan din da yaro yake yana makaranta balle an ce dan shekara har zuwa bakwai kenan kaga duk suna makarantunsu eh, balle ni dai abin da nake kara jinjinawa a huce bakwai manya ma a nema a musu gaskiya su kara yin budi inda mutane kowa zai samu damar zuwa ya kai yaran shi tunda inda suke hodin nan baya isa guri ruwa ba su isa akwai magidantan da ke daurin kai ba sa bukatar a yi wa 'ya'yansu irin waɗannan shoshawa saboda suna ganin kyauta ake yin su Eh, sabanin yadda ake karbar kuɗaɗe idan suka je asibiti neman wani magani eh wannan abin da yasa mutane ba su da ba su da wayin ka tunda gaskiya bai kamata ba a ce mutum an ce sankaro ka ce dan ka ba a mushi ba to wannan gaskiya ya kamata su a waye musu kai eh, jahilci ne wannan sosai to madalla kai tsaye ta waya muna tare da ƙwararren likita dr mustapha munir daga nan amurka dakta barka da shigowa Yawwa, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ina wuni dokta? Yawwa, lafiya ya na ji ana ta bayani akan sankarau ko? Haka ne dokta yau muna son mu ji mecece cutar sankarau ita kanta mashin tun daga farko. To, cutar sankarau cuta ce da ake ɗaukanta ta kwayoyin halittar da ake ce musu bacteria wato kwayoyin halitta ne da suke kwayoyin cuta ne wanda suke zama a bayan makogaro wani lokacin sukan tsallaka fatan makogaro su shiga cikin jini har su kai ga kwakwalwa mm-hmm. shine idan wannan kwayoyin cuta suka kai ga taba kwakwalwa shine ake samun wuya ya sankare mutum wasu ya ga ana iya samun ko ya suma ko a yi jijjiga ko firgita ko surutai sannan tare da zazzabi mai zafi a hadarin cutar sankarau shine daga sanda ta shiga jikin mutum kuma ta fi shiga yara amma manya ma ba su tsira ba tana fi shiga tana fi saurin shiga jikin yara ƙanana zuwa matasa 'yan shekaru goma sha zuwa ashirin da wani abu Hadarin ta shi inda zazzabi ya fara zuwa sanda take za ta shiga kwakwalwa ta yi mummunan illa ɗan karamin lokaci ne wato ana magana idan har awa ashirin da hudu ya wuce da shigarta har kisa ma za ta iya yi a wanzawa na yan mm. sa'o'i saboda haka kariyarta na farko shine alluran rigakafi da ake yi a unguwanni da garuruwa da asibitoci da kuma cewa a wannan lokaci na irin waɗannan cututtuka kada a yi wasa da ciwo a ce a'a ai zazzabi ne bari a ɗan ya haɗa wannan a haɗa wancan ko a jira sai gobe ko jibi to a wannan lokacin za ta iya illa wanda idan kwayar cuta ta shiga kwakwalwa ko ba a rasa rai ba za ta iya kurmantar da yaro za ta iya Eh, taɓa kwakwalwa ya zama yara sun samu taɓin hankali ko wani abu makamancin haka. Na'am. To likita menene alamomin da mutum zai gane bambancin zazzabi kawai da ita zazzabin wannan sankarau alamomin ciwon nan? gaskiya babu a mataki a farko mm. a sanda ya kamata a ce na farko a sanda cutar take fara shiga jikin yara ba a bambancewa shi yasa sanda yara suka fara zazzabi musamman a wannan yanayi da aka fi samu na watannin karshen shekara zuwa na farkon shekara wato watannin rani da na bazara wanda eh, wannan iska tabbazara ana kamar ita ce take daukan waɗannan kwayoyin cuta ta yada su to duk sanda aka ga alamar zazzabi a gaggauta mm. zuwa asibiti a nemi likita saboda a gaskiya a farkon cutar nan in har kafin ta kai mataki na sassan karewa da su ma wanda ba a so ta kai nan ba ta da bambanci da sauran zazzabi da kasala daga bayan wannan zazzabi mai zafi sai ta zama kamar kuraje ko borin jini ya so a jikin yaro yana sankarewa wuya ya ko suma to duk ba a so ne ta kai nan mm. amma duk inda aka ga alamu shine a gaggauta zuwa asibiti mafi kusa a nemi harkar lafiya sannan mm. a wannan lokaci a watanni a duk wannan cuta ta sankarau ta fi yawa a bangaren sashenmu na afirka mm. ta yamma a duk duniya babu inda ya fi arewacin najeriya jamhuriyar nijar burkina faso mali wannan yanki na afirka ta yamma sun fi ko'ina yawan wannan cuta a duniya saboda haka akwai malaman lafiya kullum da suke sa ido ga wani irin launi ne saboda akwai nau'i-nau'i duk shekara tana caccanzawa wani irin nau'i ne ya shigo gari a wannan shekarar su duba su ga wata irin allura ta dace su zo su yi hmm. wani lokacin in an tashi allura ana yi iya garuruwa ko ƙauyuka ko unguwanni da wannan cuta take so in hmm. wannan cutar ta shigo al'umma ku kuka kai rahoto a kan kari da wuri ga za a samu lokaci da ma'aikatan lafiya za su samu dama da za su kai rahoto a auna a gwada a zo ba ma kawai wanda ya kamu da ita ba wanda bai kamu da ita ba ma a zo a yi mashi rigakafi mm. wanda duk idan ba a kai wannan rahoto a kan kari ba aka zauna na ɗaya za ta yi illa za ta kana kasa sannan za ta ƙara yawa gidan da ba ta shiga ba ta shiga unguwar da ba ta je ba ta ƙara yawa a nan mm. To likita me alakar cutar nan da zafi don wasu suna hasashen cewa wai zafi ne ke kawo ta kamar an yau an cinkushe a ɗaki ba iska da kuma yanayin lokacin zafi haka ne? Yawwa to babban abin da yake kawo yaduwar wannan cuta tunda kwayar cuta ce da take zama a makogaro. Mm. Duk inda aka samu cunkoson jama'a. Mm. ya zama numfashin wannan zai haɗu da numfashin wancan to a cikin tunda a numfashi take a bayan makogaro wannan ce hmm. yake kawo yaduwa ta saboda haka cinkoso na wajen kwana cinkoso na makarantu cinkoso na wajen aiki duk waɗannan suna da yaduwar ta sannan hayaƙi irin na tawa sigari hmm. shi ma da zai lalata fatan makogaro hayaƙi irin na girkin itace a cikin gida in ana yin shi ba a in so samu ne za a yi girki na hayaki ya zama an yi shi a waje an yi shi kuma yadda musamman kananan yara ba su shakan wannan hayakin saboda zai rage karfin fatan makogaran ya ba wannan cuta damar shiga mm. saboda haka gudun a cunkoso buɗe tagogi kuma zafi yawa za a iya kwana a waje a kwana a waje mm. da gudun hayaki mm. dama sigari babu wani dalili mm, kada in katse ka bari sun fara kira kada mu cinye masu kati gashi ma sora ina jin minti biyar ne ko zuwa bakwai ya rage mana bari mu ji me suke wani tambayi suke tafe da shi salamu alaikum ana alaikum salamu wa rahmatullah wa ke magana daga kwara eh dalla ne dalla garba dina ne blouse To Malam Bello likita na jin ka muna magana ne akan cutar sankaran. eh to ni dai ina son an ba da shawara na musamman ma ga abin da ya shahi yankunan karkara inda babu wata na'ura wadda ke sanya daki da sauransu mm. to ina kira gare su ya kamata irin yankunan karkara to a bar kwana cikin cinkoso sai a mm. ga wani fiye da daki guda an sa yara kanana sun kai goma kaga irin wannan yana kawo matsala ko kuma a shiga daki wanda ya zan babu wani taga hakan ga da wurin wani inda iska ke shiga kaga duk irin wannan abubuwa na wanda suke kawo wannan cuta ta sankarau muna fatar Allah kawo mana karshen ta wannan kasa ta ta Najeriya da sauran kasashen mun na Afirka na gode. To mun gode to likita yau ka samu mataimaki ga wani <laughs> likita ne ya ba da gudunmuwar shi ga eh, wani kira nan daga Adamawa. <laughs> Wake magana daga Adamawa. Abubakar dan Hajjiyare daga Gurore a jihar Adama. To Malam Abubakar ga likita tare da mu kai tsaye. wani tambaya ta da Allah ga likita wai ta cutar sankarau akwai wani kamar wani in eh, an ji alamunta akwai wani kamar abin da za a sha haka kamin a je asibiti ko wani abin da za a yi kamin a je a kai mutum asibiti gaskiya ba wani babu wani takamaiman magani a matakin da ya kamata shine zuwa asibiti gaggauta zuwa asibiti a nan take ko dare ko rana shine mafita saboda su kansa asibitin sai likita ya gwada ya auna ya ga nau'inta ya ga maganin da ya dace da karfin da ya dace da lafiyar abin nan saboda a cikin 'yan sa'o'i kaɗan har cutar nan ta riga ta shiga cikin kwakwalwa to ko kafin ta fita za ta iya yin illa saboda haka dai gaskiya zuwa asibitin nan dai ne babu wani magani da mutum zai sha haka ba mm. tare da shawarar likita ba. ga wani nan daga yobi. Wake magana daga yobi. Salamu alaikum. Umar ne daga lafiyari nan jihar Yobe. Amma sai ka dan kashe rediyon ka, sai ka dan rage balun din rediyon nan. Sau tambar da zan yi wani likita shi wani mataki mutum ya dauka ya tashi ya je in an yi masa guji zai gane yana dauke da cutar wannan ko ba za a gane ba. To likita. Matakin gaskiya da ake ɗauka shi ne na yara ƙanana da matasa su je su tabbata an musu cikakken allurar rigakafi duk al'ummar da wannan cuta ta shiga daga asibitoci wanda aka kai asibiti in aka yi gwaji tana ake gane wani nau'i ne na cuta a cikin wannan unguwa ko a wannan gari ko ƙauye. in aka likita suka yi tambayoyi daga garin ko unguwar da mutum yake suka ba da rahoto su kuma jami'an lafiya sai su duba su fito da allurar rigakafi da ake ajiye da ita ta wadda ta dace da wannan launi na sankarau su kawo su je wannan unguwa ko wannan gari su musu rigakafi saboda haka tsarin da ake da shi ya dogara ne da mutane su je asibiti su kai rahoto a kan kari sannan a duba wani mara lafiya a yi mashi gwaji su sai a zo unguwarsu ko garinsu a yi sauran yara da suke wannan unguwa ko gari rigakafi na wannan. To ga wani nan daga Yobe. Wake magana daga Yobe. Hello, salamu alaikum. Ina magana Hussein Dangote Karasuwa. To Malam Husaini ga likita kai tsaye. Ina kira ina tambaya ga likita da. Ina sauraron. Mm. Likita kana jina? Eh muna je muna sauraron lokaci ba. Eh, na ce yau wai ta ake sha mara iya kama da wannan cutar na sankarau. Ah, to, ah, duk inda ita kwayar cutar sankarau ta numfashi ake take fita a bayan makogaro take saboda haka atishawa tari a cunkoso ko da babu tari ko atishawa yana tana kara yaduwa sannan kafin 'yan mintunan mu su kare ina so da ƙara kira ga hukumomin mu wato a mm. yanzu a duniya mu rigakafin da muke amfani da ita rigakafin ce wacce in amma wannan shekarar ba za ta yi aiki shekara mai zuwa ba sai an sake ma wata. Mm. Kiran da nake ga shugabanninmu da hukumominmu shine a yanzu zamani ya kai akwai allura da ake yin ta mai karfin shekara goma amma hukumomin har yanzu dai ba su kai ga samo ko siyo irin wannan allurorin ba saboda tsadar su mm. kun ga za mu kira ga hukuma kuma jama'a ma su taimaka mana wajen yin kira ga hukuma mm. kan cewa su dubi yadda za su kawo tsarin da za a ka allurar da take da kariya ta shekara goma kun ga duk an yi wa ɗan shekara ɗaya ko biyu ko uku in aka yi masa kaga har ya zama saurayi ko mm. kuma ta zama yan mata ba za ba za kuma ita wannan ta shekara goma an yi ta shi kenan ba ma a bukata a ƙara yin ta kenan yawwa in aka yi duk wanda aka yi wa shekara ɗaya ba za a sake mishi ba sai bayan shekara goma mm. To, Dr. Alisa kiran da kake yi masu ruwa da tsaki suna ji. Yana jin <laughs> jariri sai ya zama ɗan saurayi ya kai sha wani abu sannan za a sake mishi mm. kuma ta fi karfi ta fi inganci amma ah, ta fi tsada shi yasa har yanzu dai hukumominmu na lafiya ba su samu sun kai ga sayan waɗannan allurai ba. To Allah ya ba su ikon yi. Likita lokaci ya yi halin shi mun gode kwarai Allah saka da alheri. Salamu alaikum.